وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم gari na Asabar wanda ya zo ashirin da hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da tara wanda ya zo tara ga watan shida dubu biyu da sha takwas mun haɗu a cikin wannan jami'a ta gombe state university domin gabatar da wa'azi na watan ramadan wanda aka saba a karo na biyu muna godiya a farko ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ni'imominsa da ya mana waɗanda ba su da iyaka sannan muna godiya ga shugaban wannan jami'a Profeso Ibrahim Musa Umar bisa amincewa da sahalewa da ya yi a lokacin da Dr. Tahir Ibrahim Inuwa plus lokacin da aka gabatar da waccan lacca a wancan guri kuma aka samu matsatsi da cinkoso sai wannan dattijan mai farin gemu ya amfani da shekarunsa da gogewarsa da iliminsa ya roƙan mana vice chancellor ibrahim musa professor bisa ya amince a dawo nan sai kuma dawowa haka ta zama alkhairi muna fata wannan suna da profesa ya sunanta za ta ci gaba Allah ya sa albarka a wannan jami'a da wannan ƙasa tamu abinda aka ce a gabatar shine bayani a kan taɓarɓarewar tarbiyya a cikin manyan makarantu matsalolin da suka jawo haka da kuma hanyoyin da za a bi domin a warware su da farko zan kasa mazu'in zuwa kashi hudu kashi na farko shine mu san abinda ita kanta jami'a ta kunsa da kuma abin da ake nufi da makasudi na kafa jami'a sai kuma profeso ibrahim waziri ban san wazirin na nan gombe ne ko na can kano ne a cikin jawabinsa sai ya shiga wannan bangaren muna godiya profeso sannan na biyu menene ma'anar tarbiyya sannan menene da me suka kunshi a cikin tarbiyya da abubuwan da in mutum ya same su ake cewa yana da tarbiyya sannan mu waya zuwa ga dalilai da suke kawo taɓarɓarewa ko rugujewa ko lalacewa ko zagonyewa na tarbiyya da kuma hanyoyin da za a kare hakan daidai gwargwado abinda jami'a ta kunsa na bayar da ilimi da tarbiyya ko da yake mun ɗauki kalman ta'arif ɗin ma da aka yi a kalman university tana nufin community of teachers and scholars matattara ce ta masu koyarwa da kuma ɗunguma-ɗunguman masana wannan ya nuna kenan babban aikin jami'a shine bayar da ilimi da tarbiyya da wayar da kai da kuma saita al'umma domin wannan al'ummar ita ce take riƙe madafin iko na siyasa na aikin gwamnati na kasuwanci da sauran zamantakewa so idan aka samu matsala daga inda mutum ya yi karatu to daga nan ne kuma zai bi shi a rayuwarsa ta aiki har rayuwarsa ta siyasa da mu'amalarsa da zamantakewarsa da al'umma wannan yasa dole kenan a samar da tsari mai kyau a cikin manyan makarantunmu domin daga nan ne ake renan waɗanda suke rike ƙasar baki ɗaya jami'a kamar yadda kalmar larabci ta nuna matattara in an ce matattara ana nufin abubuwa guda hudu jami'a za ta haɗa maza da mata jami'a za ta haɗa masu bambancin addini da masu bambancin ƙabila da masu bambancin tunani da masu bambancin ra'ayi da masu bambancin hange da masu tarbiyyan da marasa tarbiyyan da gyararrun da lalatattun da shiryayyun da batattun duk za a same su a jami'a wannan yasa ake samun barbaranta tunani ta bangare guda hudu a cikin tunani na ƙudiri da tunani na ibada da tunani na mu'amala da kuma tunani na halayya wanda waɗannan abubuwan guda hudu a nan ne ɗan adam ya fi samun canji da wuri ɗan adam yana iya canza ƙudurinsa a kowane lokaci a kowane yanayi a kowane guri abubuwan da ɗan adam yake iya canzawa cikin gaggawa a rayuwarsa sun shafi ɓangarorinsa guda hudu ɗan adam yana iya canza ƙudurinsa ya aje ƙudurin da yake da shi ya ɗauki sabo sakamakon cuɗanya da gogayya da mu'amala da masu wani ƙuduri daban dan adam yana iya canza addininsa ma ko ya raunata addininsa ko kuma ya lalata addininsa shi ma sakamakon gogayya da cuɗanya da mutane masu nau'i daban-daban dan adam yana iya canza halayensa ya kuma iya canza ɗabi'o'insa da mu'amalarsa waɗannan abubuwan guda hudu a cikinsu aka fi samun canji a cikinsu aka fi samun saurin canji ƙudiri da addini da mu'amala da kuma halaye wato al'aƙida wal'ibada wal'mu'amala wal'akhlaq al'aƙida wal'ibada wal'mu'amala wal'akhlaq waɗannan abubuwan suna da saurin tasirantuwa shi sa kuka ga bayani da gamsarwa yana iya sa mutum bisa raɗin kansa da amincewarsa da yardarsa ya canza ƙudurinsa shi yasa in mutum ya zo ko wata ta zo ta ce tana so ta musulunta za ku ga mukan yi tambayoyi guda uku mu tambayi mutum daga ina ya fito domin a san yankinsa da kuma tasirin yankin sannan mukan tambayi wani addini yake yi a da don mu gane daga wani addini ake fitowa ake shiga wanne sannan na uku mu tambaye shi kai ne bisa yardarka da gamsuwa da dalilai da amincewa yasa kake so ka canza addininka ko kuwa wani ne ya matsa ka ya takura ka ya yi maka tilas saboda aka yi maka tilas ko aka takura ka ko aka tilasta ka ka canza ƙudurinka to musulunci bai da wannan ba la ikiraha fi din sai ku ji maza ko mata wanda suke zuwa wanda mun samu maza goma sha takwas da mata goma sha takwas wanda ya bada talatin da shida wanda suka zo wajen tafsiri suka gaya wa duniya sun canza addininsu bisa amincewarsu da raɗin kansu ko mukan ƙara tambaya game da shekaru saboda dokokin ƙasa sun ɗauki shekara goma sha takwas shine lokacin da mutum ya kai yake da iko ya canza ƙudurin da yake yi ba tare da an takura shi ko an matsa shi ko an ce ya yi yarinta ko ya yi ƙaƙanta ko bai kai ba ko har yanzu iyayensa ba su gama tarbiyyarsa ba ko dole ya bi ra'ayinsu ko addininsu shi yasa kuka ga muke waɗannan tambayoyi domin suna sauƙaƙa mana inda za a ce iyayen za su ce a tafi kotu ba su gamsu ba to waɗannan tambayoyi da muke yi su suke taimakawa a samu sauƙin yadda za a gudanar da shari'a kun ga ashe kenan bayani da gamsarwa yakan iya sa mutum ya canza ƙujirinsa ko ya canza yanayin salon rayuwarsa ko ya canza yadda yake gudanar da ibada haka na inda mutum yake samun canji a guri na biyu yana samun canji a yanayin yadda yake gudanar da ibadarsa mai yiwa yadda kake gudanar da ibada a al'adance kake yi ko kuma a wata mazahaba kake yi ko kuma babu dalili ko gani kai ana yi kawai ka koya kwaikwaya daga wani ba tare da kasan dalili ko hujja da ta sake yin wannan abun ba so in mutum ya cuɗanya ya gauraya ya cakuɗa da masana suka ba shi dalilai da hujjoji wataƙila ka san shi a baya ga yadda yake gudanar da nau'in ibadarsa sai ka zo ka tarar ya canza sakamakon gamsuwa da hujjoji ƙwarara da aka ba shi waɗanda suka gamsar da shi sannan ɓangare na uku inda ake samun canji a cikin rayuwar ɗan adam Shi ne daga ɗabi'arsa da halayensa mutum zai iya tashi daga mai haƙuri ya koma mai faɗa yana iya tashi daga mai gaskiya ya koma maƙaryaci zai iya tashi daga mai amana ya koma cin amana zai iya canzawa daga mai cika alkawari ya daina cika alkawari zai iya tashi daga mutumin kirki ya koma lalatacce duk wannan sakamakon cuɗanya da gauraya da mutane daban-daban shi sa wani yake cewa wa iza usibal qawmu fi akhlaqihim fa aqim alaihim ma'taman wa awila iza usibal qawmu fi akhlaqihim fa aqim alaihim ma'taman wa awila wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu iza usibal qawmu fi akhlaqihim idan kaga an gurbata ɗabi'a da al'ada da tarbiyya na mutane sun lalace sun taɓarɓare to kai musu zaman makoki kuma kai musu kabbara hudu ta Allah ya ji kansu iyafe musu sun riga sun mutu don wa innamal umamul akhlaqu domin al'umma darajarta da ƙimarta da mutuncinta ana gina shi ne akan irin halinta wa iza usibal qawmu fi akhlaqihim fa aqim alaihim ma'ataman wa awila sai kai musu ihun sun mutu kai musu kabbarar jana'iza a kai su makabartar tarihi a binne su idan ba su da halaye masu kyau zo ne cewa innamal mal akhlaqu halaye su ne al'umma wa iza zahabat akhlaquhum idan su suka taɓarɓare suka lalace zahabu su ma nan al'umman ta biya rima ta kiɗa don haka ba ta da amfani ta zama taron yuyuyu taron tsuntsuwa ba shara tsuntsiya ba shara sun zamo yan amshin shata to wannan shine guri na uku da ake iya rubuza mutum guri na hudu shine mu'amalarsa ta zamantakewa a cikin mu'amala mutum yana iya canzawa daga yadda yake mu'amala domin an ce mu'amala shine bayan kai sewa akwai babanka akwai babarka akwai wanka akwai kaninka akwai dangin babanka akwai dangin babarka akwai makotanka akwai yayyanka da kannanka akwai makusanta akwai makota akwai malamai akwai ɗalibai akwai manya akwai yara akwai maza akwai mata akwai kirista akwai musulmi akwai wanda kuke shiri akwai wanda kuka ɓata to duk wannan ya zaka zauna da su to wannan mutum kan iya samun canji in ma daga mai kyau ya koma mara kyau wa in ma daga mara kyau ya koma mai kyau to waɗannan abubuwan guda hudu aƙida ibada mu'amala akhlaq su ake tsare wa ɗan adam a ko'ina ya zama cewa yana da kariya a cikin waɗannan abubuwa guda hudu in muka duba wasu abubuwa guda biyar da malamai suke kiransu a daruratul hams wato abin da ɗan adam yake bukata in an kafa gwamnati a kare masa da kuma alhajiyat bukatar da ɗan adam yake so in an kafa gwamnati a yi masa za ka ga abubuwa ne guda goma abu na ɗaya shi ne tsare ƙudiri idan mutane suna da ƙudiri mai kyau suna da aƙida mai kyau suna da addini mai kyau to wajibi ne a yi abin da zai tsara wannan aƙidar gabarin gurɓata ta hanyar sanya shinge ga aƙidu gurɓatattu marasa kyau munana kada su naso su shigo su mamayi cikin al'umma sai a kare wannan ta hanyar ba da ilimi mai inganci da bayar da tarbiyya mai inganci da bayar da hujjoji masu inganci waɗanda za su tsare gurɓatattun aƙidu ga barin shigowa cikin al'umma wanda shi ne abu na ɗaya da ake kira hibzuddin sannan na biyu hibzul mal a tsare dukiyan mutane da haka ta nan za a hana sata a hana fashi a hana ƙwace a hana kwanta-kwanta a hana tashi-tashi a hana garkuwa da mutane duk wata hanya cuta ha'inci algus duk wata dukiya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil duk yadda dukiyar wani za ta shiga hannun wani ta hanyar da bata dace ba a toshi wannan yasa aka samar da ICPC aka samar da anti corruption aka samar da EFCC kowace ƙasa tana da irin dokoki da take sawa domin ta rage ko ta tare ko ta toshe ko ta sa shinge da iyaka a kan yadda mutane ba za su dinga wawashe dukiya al'umma ba suna sakawa a jihunsu su kaɗai da su da iyalansu wannan ya yi daidai da manufan musulunci na hibzul mal tsare dukiya sannan na uku hibzul nafs a tsare rayuka kada wani ya kashe kansa don ya shiga damuwa kada wani ya zo ya kashe ka don shi yana cikin damuwa kada kuma wani ya ba da dama a kashe wasu saboda yana da buƙatar kashe su so da haka duk wata hanya da za a yi kisa sai Allah ya toshe ta ya ce wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqq wala taqtulu anfusakum kaku kashe kanku kaku kashe kowace irin rai wa izal maw'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat Allah ya hana a kashe jariri a kashe mace a kashe yaro duk yadda za a yi duk wata hanya da za a bi asalwantar da rai manzon Allah ya ce an toshe ta a musulunci yace kuma duk wanda ya kisan kai a faɗin duniyar nan wanda ba a yi shi da tsarin shari'a ba sai an ɗora ma ɗan adam ɗin farko lokacin ƙabila da habila wanda ya fara kashe mutum sai an ɗora masa laifi duk adadin wanda suka mutu a duniya ba da haƙƙi ba don shi ya fara sunan ta kashe ɗan adam wannan shi ake kira hibzun nafs sannan hibzul aqal shine na hudu tsare kwakwale da tsare hankula ta hanyar kafa dokoki waɗanda za su hana sarrafa siyarwa sana'antawa tallatawa yaɗawa na duk wani nau'i na kayan maye wanda zai sa mutum cikin tambele da marisa wanda yasa za ka ga ake samar da kwamiti ko a samar da hukuma musamman wacce za ta hana siyar da miyagun ƙwayoyi muna da antidrugs waɗanda aikinsu shine su shiga lungu sako-sako su tara motoci a kan hanya su duba idanuwan mutane su bincika jakunkunansu domin su tabbatar cewa ba a shigo da kayan maye ba ko ba a shigo da makamai ba domin shakikan juna ne drugs da arms su ne mafi munin laifin da ake yi a duniya yada makamai da yada kwaya kuma shakikan juna ne duk inda ta'addanci yake akwai maye duk inda maye yake akwai ta'addanci abokan juna ne shakikan juna ne kuma shine mafi munin laifin da ake yi a duniya sarrafa da yada da kuma shigar da makamai a cikin al'umma da kuma shigar da kayan maye domin an baka makami ba za ka iya ta'addanci ba sai in baka cikin hankalinka wannan yasa za ka ga an aje bindiga an aje kwaya kusa da ita ko an aje kwaya an aje bindiga kusa da ita sha kwaya ka rasa hankalinka ka harba mutane ko sha kwaya ka rasa hankalinka ka rataye kanka a jikin fanka yanzu wani ɗalibi wai da ya samu matsala a karatunsa wai sai je ya cire fanka wai sai ya rataye kansa na ce ba sai ka maimaita ba ka samu kari over ko spill over maimaita da ya kanka kai ga lasal lahira me a cikinta ka tafi lahira ta wannan hanyar wannan rashin tarbiyya ne da gurɓataccen tunani da zai sa mutum wai dan ya rasa wani nasara a rayuwarsa haka wani wai dan ya nemi auren wata an ba wani wai ya je rataye kansa nace ba sai ka nemi wata ba ko me na za ka rataye kanka ita tana gidan mijinta to wannan gurɓacewar wannan ne don haka aka kafa dokoki waɗanda za su hana sarrafa dukkan nau'i na kayan maye kuma babban matsalar da matashi zai shiga a rayuwarsa shine a samu yana ta'amuli da kayan maye saboda duk wanda yake shan kayan maye duk abin da aka ce zai iya zai iya kisan kai zai iya wa matarsa duka zai iya sakin aure zai iya saba iyayensa zai iya yin hatsari a wajen tuki zai iya ma ko jaraba yake makin zai iya ƙara wanda bai cancanta ya rage wa wanda don idansa yana hango zero sai ya ɗauka 60 ko kuma yana gallon sai ya ɗauka zero ce saboda hankalinsa ya taɓu kaga sai ta ba da maki ba daidai ba saboda bugaggen bugagge ne shi wannan yasa aka yi wannan sai na biyar shine hibzul nasab ko ird ird kiyaye mutunci da kuma kiyaye nasaba wannan yasa aka haramta zina aka haramta luwaɗi aka haramta maɗugo waɗannan abubuwa guda uku suna nan a cikin al'umma fal kuma har wasu ƙasashe ma suna talla suna yin kilif-kilif na bidiyo cewa a ba da dama namiji a ɗaura masa aure da namiji ƙato da ƙato su tsaya a gaban liman ce kai ƙato za ka auri wannan ƙatan ce e, eh, kai wannan katan ka da ka auri wannan katan ce e, eh, to waye zai biya sadaki waje ne zai auri wani ina mai auren ina wanda za a aura tunda duk maza ne sai ka tambaya waye ya yadda ya sauka daga kujerar namiji ya koma mace ya zama shi za a daura auren wannan bayan ana yin sa a boye to so ake yi ya zama doka Abin abinda ake kira doka shine in kaga ana yi kakkace a tashi in aka kawo masallacinka ko cocinka dole ka yi saboda ya zama doka in ba kai ba ko kai fasto ko kai malam za a iya kai ka ƙara kotu ta yanke maka hukuncin ɗauri saboda kawo laƙanta aure wanda yake da halasci a cikin doka a nan ne muke jinjina wa 'yan majalisarmu na tarayya senate da house na wakilai yadda suka tsaya tsayin daka suka isa hannu akan wannan doka muna fata allah ya sa ba za a sa hannu a kanta ba da kuma cewa mace tana da raɗi ta ga wata mace ta ce wannan nake so aura in ta amince a ɗaura auren mace da mace wannan musifa tana nan tana yaɗuwa. banda kuma musifofin zinace-zinace wannan ya sa Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku yi kusa da zina sai malamai suka ce abin da ake kira kusa da zina shine mace ta yi abu bakwai in za ta fita shi kuma namiji zai yi abu ɗaya sai ya haifar masa da abu biyar sai ya zama shida idan mace za ta fita ana so ta rufe kwalliyarta kwalliyar mace kuma kashi-kashi ce akwai kwalliya ta yadda Allah ya halicce ta akwai kwalliya na irin abubuwan da ta saka a jikinta ta sa jagira ta sa jambaki ta sa jamfarce ta yi kunshi ta yi sa wani abu a ido wani abu a kan gira wani abu a girar wani abu a hannu wani abu a kafa wani abu a yatsa wani abu a hanci duk waɗannan abubuwan na kwalliya da ado waɗanda ake aka ce a rufe su wala yubdina hunna sannan na biyu aka ce su rufe tsiraicin su abinda ake kira tsiraicin mace shine dukkan jikinta almar'atu kulluha aura mace dukkaninta al'aura ce so duk inda ya fito a jikinta ya saba wa shari'a in ba ga mijinta ba da mutum goma sha biyu da a cikin suratun nur Allah ya ce su kaɗai ne mace za ta caɓa kwalliya ta tsaya a gabansu su kalla ta juya masu kalla su goma sha biyu ne wala yubdina hunna illa li hinna aw aba'ihinna aw aba'i hinna aw ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw hinna aw bani hinna aw bani hinna aw nisa'ihinna aw ma malakat hunna aw tabiina ghayr ulul irbati min ar-rijali aw at-tifl allazina lam yazharu ala awratin nisa Allah ya lissafa wannan goma sha biyu ya ce wacce mace za ta kwalliya su gani akwai mijinta dan miji ake kwalliya dan miji ake ado dan miji ake yin kowace irin karairaya baban miji ba laifi dan ya ga kwalliyar sirikarsa babanta ba laifi dan ya ga kwalliyar yarsa ƴaƴanta ba laifi dan sun ga kwalliyar babarsu, ƴaƴan mijinta babu laifi dan sun ga kwalliyar abokiyar zamar babarsu, yayyanta maza, yayyanta mata, ƙannanta maza, ƙannanta mata, wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya babu laifi don sun ga kwalliyar ƴar uwarsu ‘ya'yan ‘yan uwanta maza, ‘ya'yan ‘yan uwanta mata da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ba laifi don sun ga kwalliyar ‘yar uwar mahaifinsu ko mahaifiyarsu mata ‘yan uwanta don ta yi kwalliya ta burge su babu matsala. Amma ƙato kawai yana zaune a kan hanya a dinga caɓa kwalliya ana wucewa ta gabansa to wannan zai iya haifar da abu uku ma na farko ya Allah ya isa na biyu ya kyasa wannan matar ya ji sha'awata a zuciyarsa me zai faru sai ɗaukan amarya sai fyaɗe na uku zai iya jawo sata a gidan kamar kin sa gwal ɗin daham ta miliyan biyu a wuyanki wani ɗan fashi da makami ne ɓarawo ne kin yi haka ya hango sarkar sai ce mu bi ta a baya gidan akwai kuɗi kin ga kin jawo mai gidanki wanda za su yi duka saboda irin bayyana kwalliya ke da suka kika yi to wannan shi yasa aka ce kasu bayyana kwalliya kasu bayyana tsiraici na uku aka ce kada su dinga fesa turare mai tashin kanshi wanda duk inda ta wuce za a ce kai wace ce ta wuce haka ai wance ce ai ta ba dama wani ce aiko na shaƙi kamshi a jikinta to tun ana shaƙar kamshi daga nesa wani zai zo ce zai shaƙa a kusa to daga nan matsala ta faru sannan na hudu aka ce kasu dinga rangwada suna karairaya muryarsu fala takhda'na bil qawl fayatma allazi fi qalbihi mardun to wannan sune abubuwa guda hudu da mace za ta yi ragowar ukun kuma sai ta fita suke faruwa sune al-ikhtilat wal khalwa wal musafaha al-ikhtilat a cuɗanya maza da mata kamar yanzu tsari da jami'a ta yi a nan nan ɓangaren su ne mata ne ziryar na san ba namiji ko ɗaya a cikin nan nan kuma maza ne ziryar babu mace ko ɗaya a cikin da suke wannan shine zama na addini amma irin zaman da ake so a yi yanzu wanda masu janda equal suke kira shi ne wai a sa ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan kamar yanzu nan wai ba a yi daidai ba hakan sai dai a ce Hajji ya ɗan matsa alhaji zauna jikinta ke dan matsa kai student zauna jikin wannan da mafakalcin kuɗi ke ma can kai dan matsa mata dan musguna mata dan musguna masa wai wannan zaman shine na yanci to kun ga wannan ya saba musulunci da haka ikhtilati cuɗanya maza da mata khalwa mace ta shiga wani guri su kadai tare da mutumin da ba maharaminta ba sannan musafaha shine ba da hannu a gaisa daga hannu a gaisa ne ake ba da aran mace a rawa ake kuma bayar da aran mace a yi mata kis a kumatu daga kumatu sai baki shikenan sai abin da Allah ya kuma to wannan al-ikhtilat wal khalwa wal musafaha wancan adam ibda'i zina wa saut wal it da kuma al'aura waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da in sun samu daga ɓangaren mata to sai maza su kuma abinda da za su yi ɗaya ne nazaratun nazaratun abinda maza suke so su kalli mata to me zai biyo baya faftisamatun fa salamun fa kalamun fa mau'idun fa liqa'u nazaratun duba ne matakin farko da an fara kallo in kowa saƙon idansa ya isan ma da zuciyarsa abin da ya gani to sai a samu mataki na biyu faftisama sai a yi murmushi Eh? yaƙi haƙora ita ma ta yaƙi haƙora sai mataki na nawa sai na uku fa salamu ta ina kwana in za da wani ina kwana eh wata irin ina kwana ce ta zamani ina kwana kudan dan samu dan abin nan contact shikenan kaga an samu nazaratun fa samatun fa salamun fa kalamun to to ina zamu a dan yi zance fa mau'idun aina za mu sake haduwa faliqa sai a hadu sai shaidan ya zo ya bada shawara me ya kamata a yi bayan an haɗu to waɗannan su ne matakai da aka toshe kafarsu domin al'umma ta zauna lafiya waɗannan aljara'imul jinsiya laifuffukan da ɗan adam yake iya yi idan wannan ƙofar ta buɗe laifuffuka ne guda shida laifi na farko shine zina shine alaƙa irin ta auratayya tsakanin namiji da matar da ba su da aure mafi darajar mace a duniya shine ta shiga ɗakin mijinta wani bai taɓa saninta a mace ba amma akwai wani research da wani ya gabatar a kano lokacin da muke hidimomin aure cewa ya zo ya same ma ofis ya ce malam abin fa yana nema ya gurɓace yanzu mun gabatar da wani bincike an aurar da 'yan mata 120 amma a cikinsu 30 ne kaɗai suka shigo ɗakin miji ba su taɓa mu'amala da namiji a waje ba 30 a cikin 100 90 duk sun taɓa lalata a waje muka ce to me yake jawo haka ya ce to shi a bincikensa ya ga abu uku abu na farko ba da dama da iyaye suke a fara magana da 'ya'yansu ba tare da sun san waye ya zo neman auren yarka ba ba abin da muke lalatawa a duniya irin 'ya'yanmu wai mutum ya zo wai ya tari yarka har su fara magana kai baka sani ba wanda a ƙa'ida ta musulunci in ka ga ‘yata kana so ni ya kamata ka fara tuntuɓa ni kuma in fara tantance ka in ga ka cika sharaɗi guda biyar da ake ba mutum aure in ya cika su na farko kana da addini na biyu kana da halaye masu kyau na uku kana da sana'a na hudu an tantance ka kana da lafiya na biyar baka shaye-shaye domin yanzu a cikin tantance ma'aurata da muka yi sai mun kai ka asibiti an gwada jininka da fitsarinka an ce baka shan kwaya. domin wanda suka fi saurin sakin aure su ne mashaya shine zai ɗunguma mata duka izagi babanta ya ba ta saki uku lokaci guda to duk ba a yi wannan ba an ba da dama sannan ce na biyu dogon zance yanzu wata tun daga shekarar farko na university za ta saurayi wai haka za su tafi shekara hudu suna zance shi fa wannan dan makarantar ba dole shine zai aure ki ba amma kun saba kun tsaya ku kadai kuna dogon zance kun saba shekara hudu ko ba aure ki zai ba kin ga ya bata miki lokaci ya hana ki karatun da aka turo ki dan shi sannan bai aure ki ba sannan ya mai da ke wata daban yace sannan abu na uku shi ya saka shi a cikin rashin kulawa iyaye game da tarbiyyar 'ya'yansu wanda a ciki akwai talla an shigo da tallace-tallace an fito da kaba yakka baka san daga ina take ina za ta suwaye ƙawayenta yaya take sarrafa wayarta duk baka sani ba waɗannan su ne hanyar da suke haifar da cikin jara'imul jinsiya guda shida guda ɗaya na biyu maganan 'yan lesbian mata masu neman mata a wata da naga ga ta yi rubutu ta faɗi da abubuwa guda goma sha takwas da za ki gane mace 'yan lesbian duk matar da take yawan rungumarki take yawan shafa jikinki take yawan yaba kwalliyarki take yawan faɗan bangano a kanki take yawan kallon ƙirjinki ko ɗuwawunki ko wani ɓangare a jikinki take yawan miki kyauta ta fitar hankali take yawan jan ki ɗaki take yawan nuna miki bidiyo na irin matan da suke irin waɗannan ta ce duk alamomi ne nake guje ta an taɓa kawo mana wata mata ta zo ofis kawai su ta fashe da kuka na ce me ya faru ta ce malam na zo ne da allah ka yi min iyaka da wata mata na ce mai taimaki ta ce wallahi malam tun muna secondary school muke lesbian da ita ni na tuba ita ta ƙi ta kyale ni ta ce kuma abin kamar tsafi gashi na yi aure amma duk sanda ta zo gidana sai mun yi wannan abu ta ce na je maka na yi umara na yi ɗawafi na yi sa'ayi na yi kuka Allah ya raba ni da matan nan ta ce amma wallahi da na dawo sai ta yi fa siyayya ta dubu ɗari ta kawo gidana ce na ce a je a nemo ta aka je a nemo ta wata ya tsigigiya malam ka maka bushe ta tafaɗi na ce kin san wannan ta ce eh na santa na ce ya sunanta ta faɗa ya na ce maimaita abin da kika faɗa game da ita ta maimaita na ce to da Allah ke ba wa muke yanzu ba sai mun gama wannan kwanci ku bata ta ce ba ta son kawa da ke ba ta son ki sake buga wayarta ba ta son ki sake zuwa gidanta ba ta son ma ko gaisawa ku sake yi saboda haka ga fom din muke cike kun bata da ita nace sulhu muke anan amma yau muna hukunci akan batawa ku shi yafi alheri sasanta tsakanin al'umma muke amma mun yadda wannan kawancan naku a bata shi to muna tsakar wannan sai gwamna ya kira ni sai na tafi ofishin gwamna sai aka buga min waya aka ce gashi can a hukumar mu ta hisba ana ta faɗa an turo wasu katti sama da ishirin wasu zo su fitar da ita da karfi daga cikin ofishinmu aiko sun gamu da dakarun hisba sai na gaya muku mai biyo baya wai ashe gungiya gare su da lauyoyi da masu kare su da masu goyon baya kuma wannan ita ce ashe dufuti ta ciyaman na 'yan lesbian na kano akwai ciyaman akwai sakatare shekara hudu ake sake zaɓe da wannan musifa tana nan tana yaduwa tsakanin mata musamman makarantun kwana da manyan makarantu wannan yasa dole gwamnati ta bamu dama muka kafa wani strong committee wanda yake bi makarantun kwana na maza da mata ana faɗakar da su da illolin waɗannan abubuwa ɗin kuma akwai manyan mata masu riƙe da mukamai da kuɗi waɗanda suka shiga wannan harka suke lalata na ƙasa to wannan shine abu na biyu bayan zina na uku ƙato na neman ƙato yan luwaɗi ko da azumin nan wani ya zo yake cewa ya rubuto takarda cewa shi an jarabce shi da sha'awan namiji baya sha'awan mace kuma wani abokinsa ne ya saka shi a cikin wannan harkar ta hanyar sa masa kilif kilif na bidiyo ƙato na neman kato daga nan kawai sai sha'awan mace ta ɗauke masa yake sha'awa 'yan uwansa maza irin waɗannan suna nan samari sun faffaɗa cikin waɗannan musifa sannan na hudu neman dabba ko da yake waɗannan masu tsafi suka fi da neman ƙananan yara akwai dr lawan ah, jamilu ajiya muna tare da shi acg ne na hukumar hisba akwai ɗan uwansa dr eh, injiniya idris baja da yana nan sheke kula da ɓangaren irin waɗannan laifuffuka na fyaɗe da dalilan da ke sa a yi fyaɗe in kuka ga rahoton da muka fitar na wannan shekarar duk mai imani sai ya yi kuka mutum ɗan shekara saba'in yana neman yarinya ya shekara uku akwai matan ma da ta zo ta ce mana rarrafe yadda ta yi daga kamfo ta fita waje kawai aka nemi yarinya na aka rasa ashe wani ƙato ya shiga da ita shago jaririya a goye tana shan nono ka san wannan tsafi ne tsafi ake ce musu za su yi kuɗi don duk wanda muka tambaye shi me yasa ga karuwai can a sabon gari bisa za ka zo kuma da arha amma ka zo kana neman kankanuwar yarinya wanda ka san an kama ka akalla ka shekara goma sha bakwai a kurkuku sai ka ga ba shi da wata dalili sai akwai hotunan su da yawa da a ce da projector da na nuna muku ƙananan yara duk da ba ma juya fuska su juya bayan su muke yi shi kuma mu rufe idansa amma da kun ga yawan hotuna da yawan kyasa-kyasai na fyaɗe da dalilin yin fyaɗen da masu yin fyaɗen da mutanen da suka fi yin fyaɗen duk harka ce ta tsafi cewa za ka yi kuɗi ko za ka yi daraja amma ba wani jin daɗi ba ne jaririya to wannan shi ne jarima jinsiya cikin jara'imul jinsiya da suke tafiya na biyar ne neman dabba neman dabba shi ma ana samu can da can daren nan ma na ga an ɗaure wani shi da akuya kawai ya shiga garke fa ya shafa wa gabansa basilin yana neman tinkiya aka ɗauro shi aka ɗauro tinkiyar aka fito da su aka nuna wa duniya aka kai su kotu wannan wace irin musifa ce akuya akuya to wannan shi ma yana cikin jara'ir to yanzu kuma wani abu ya fito shi traveling baby da wani sex robot doll da ake siyarwa wanda na ga ta fara shigowa najeriya akan farashin dala dubu hudu da dan wani abu washi saboda mace ce aka yi mata kira irin na mace siffa irin ta mace jikinta da laushin fatar da aka yi irin na mace aka yi mata gaba aka yi mata mama aka yi mata fuska aka sa mata jambaki aka yi mata kwalliya ake sai da ita a cikin leda wa in mutum ya siyo wannan sai ya ajiye a ɗaki baya da bukata aure saboda ba sai ka ce yi maka girki a ɓata ma ba kawai ga tsanaka nan ta jima'i na ji wata ƙasa afirkan nan sun haramta shigar da wannan amma dai an fara shigowa da ita an ce an fara odarta ta fara shigowa najeriya sana ko wani inji da ake sayawa shi ko mata suke siyansa wata ta taɓa bugo min waya daga dubai ta ce malam ina da karfin sha'awa kuma business nake yi sannan ba na son na zina kuma ban yi aure ba shi ne wata ƙawata ta kai ni wani kanti a dubai muka siyo wani ɗan ƙaramin inji haka wanda ake ɗaura shi a jikin cinya an masa siffa irin na gaban namiji akwai mai caji da wuta akwai mai batir mace za ta saita da gabanta sai dinga saduwa da ita har ta biya bukatarta kamfani guda yake yin wannan yake tura shi a duniya in kai sacin a intanet za zaka gansu tili ga su banda kuma masu amfani da hannunsu tun ya bugo kamar yanzu wannan sai mana wata binnanniyar tambaya a kara makalla wani abu ne wani fari ya fita ina azumi na ce kakka ɓoye mana a kara makalla wani abu fari yana da yawa akwai mazi akwai wadi akwai mani akwai waye sannan kuma hanyar fitar da shi akwai tafakkur akwai masu akwai nazaru akwai kalwa akwai ikhtiladi akwai wajen abubuwa takwas suke fitar da wannan abin kuma ka fitar da shi ka ce mana wani farin abu mai hukuncin azumin ka sai mun maka tafsili dalla dalla mu gane ya aka ya fita kuma me ya fita me ya kallasa me dalilin fitarsa don mu tabbata azumin ka ya karye za ka yi 61 ko kwaɗaya kawai za ka yi ko kwaɗaya ma bai hau kanka ba wannan duk ya dangana ga irin launin abin da dalilin da ya fitar da shi shi zai samu baka fatawar sittin da ɗaya ko ɗaya ko mu ce ba ko ɗaya ma azumin kanana kun ga wannan bangare na aljira ilmin jinsiya yana yaɗuwa. to in muka koma wannan eh, bukata kenan da ake bukata ta bangaren gwamnatoci da za su tsare da makarantu don na ga yanzu a jami'an bayero a bakin shiga university ma an rubuta irin tufafin da ya kamata mace ta sa ko musulma ce ko ba musulma ba ce akwai kaya na mutunci in ke musulma ce ga irin shigar da ake suke in ke ba musulma ba ce ga abin da zaki shiga na mutunci damammun kaya a yi rafin ɗin jiki bayan kwaba aka ce a yi sai a yi rafin a nannaɗe jiki a fitar da sura kuma wai mace ta riƙe wani ɗan guntun littafi siket ɗinta iya cinya wai ta taho university to hukumar makaranta ta ce ba ta yadda da wannan shigar ba ake ma addinin ku ba haka ake ba ko ba ke musulma ba ce akwai mutunci kuma karatu ka zo ɗauka wannan yana cikin ɓangaren abin da ya shafi aljara'im aljinsiya waɗanda ake ƙoƙarin nisanta al'umma da su sannan abu na biyu da ke lalacewa bayan aƙida shine kamar da na faɗa nau'in ibada saboda abubuwa guda hudu suna canzawa hal shaks makan da zaman to in waɗannan abubuwan hudu sun canza sukan iya tasiri akan mutum ma'ana guri yana canzawa lokaci yana canzawa mutum yana canzawa halinsa ma yana canzawa daga wadata ya koma talaka ko daga talaka ya koma mai wadata ko ba shi da dama ya samu ko kuma ya samu damar ta kubuce waɗannan suna iya canza halinsa su canza ɗabi'arsa su canza yanayinsa so da duk wanda ya zo jami'a ya san abin da iyayensa suka kawo shi shine ya zo ya karatu ya koyi tarbiyya da hali mai kyau musamman mata sannan ta fita da mutuncinta ta je ta yi aure ta haifi 'ya'yanta masu daraja ba wanda zai zagi uwarsu saboda ta kama mutuncinta da darajarta mutum da cikin jami'a ɓangarori ne daban-daban akwai malaman jami'a su ma iri-iri ne kala-kala ne ruwa-ruwa ne tunani-tunani ne ɗabi'a-ɗabi'a ce hali-hali ne kowa yadda ya taso game da profesa ya gabatar tun daga gidanku ake maka gini haka tafi sama a haka haka na akwai ɗaliban da haka akwai hulɗa tsakanin malamai da malamai akwai hulɗa tsakanin ɗalibai da ɗalibai akwai hulɗa tsakanin malamai da ɗalibai akwai hulɗa tsakanin maza da mata akwai hulɗa tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba akwai hulɗa tsakanin masu kyakkyawan tunani da masu gurɓataccen tunani to an haɗa su a cikin kwando ɗaya an ce a haɗu to kaga wani in ya zo jami'a gyaruwa zai saboda zai haɗu da gyararru akwai ɗalibin da ya ce min bai samu dama haddace alkur'ani ba sai a cikin jami'a ya samu wani ɗalibi mai himma medicine yake amma kuma ya tsara wa kansa duk shekara zai haddace izu goma sha biyar na alkur'ani ya haɗu da shi sai gashi yana gama jami'a ya fita da satifike ya haddace alkur'ani izu sittin kuma gashi ya gama digirinsa ya fusa da first class kun ya ci moriyar jami'a to wani kuma sai ya zo jami'an da kirkinsa sai kuma ya lalace ba jami'a ce ta lalata shi ba hulɗa ce saboda wannan da suke zaune a jami'an iri-iri ne so ya dangana gawa kake hulɗa a cikin jami'a sannan akwai hulɗoɗin da jami'a take da iko ta yi magana a kai akwai kuma hulɗoɗin da jami'a ma da hukumar jami'an ba ta da iko ta hana ɗalibai sai a ce an shiga right ɗinsu an shiga kaza ɗinsu saboda haka irin waɗannan gurɓatattun abubuwa suna iya shigowa su lalata mutum ko su canza masa tunani ko su canza masa ra'ayi ko su gurɓata shi sai kuma ya fita da mummunan sakamako wannan yana cikin abin da ya kamata sannan wai ana zuwa jami'a ne don ai aure ko ku ana zuwa jami'a ne don ai karatu idan mutum ya tare ki ya ce ya zai aure ki kuma yana karatu kina karatu bai da hali ba ki da hali iyayenki ba su aurar da ke ba iyayensu ba su aurar da shi ba akwai wani kes da ya faru a nan cikin jami'an wanda ya je mana kano hisba wata yarinya da mai santa iyayenta har sun kusan sa mata rana za a yi aure ta zo ta samu admission a wannan jami'an ta fara karatu sai ta haɗu da irin 'yan samarin nan masu riƙe takardacin gasan sun haka da hannun sun kakare sanyi da sanyi ƙasa akwai tsari ya ko biki ji ba ne aka fara ɗan mata turanci biyu hausa uku turanci biyu hausa uku kalmomi masu zaƙi masu daɗin zuma aka dinga tsara ta malam kawai sai ta ce ita wancan da aka ce za a batan ta fasa wannan take so su kuma iyayenta suka yi mata aure da wancan so ta karɓi auren tun da iyayenta ne suka yi amma kuma alaƙarsu da wannan ɗalibin ba ta yanke ba me ya faru ƙarshe suka shirya za su gudu shi ya je kano ya yi mata waya cewa ta nemo shata na mota ta same shi a wani hotel ya bada adres da suka je hotel din sai da suka yi sati guda shi da ita kawai a cikin ɗaki ba sai na gaya muku me yake faruwa ba amma dai sun yi sati guda daga shi sai ita a cikin ɗaki kuma a hotel bayan sati gudan ya cika sai ce mata kuma je ki samu malam daura ki ce masa za a miki an miki auren dole kin gudo ne daga gombe za ka ta je ofishinmu muka bincika muka ce to yaushe kika shigo ta ce ta ɗaya a gidan yakki ko kanwaki ko kanwa babaki ta ce ita ba ta ma da dangi a nan to a ina kika yi sati guda a hotel ke kaɗai kika kama hotel ɗin a'a shi saurayin da yake so na shi ne ya kama min hotel to da ya kama hotel ɗin shi yana ina eh yana zuwa muna gaisawa kika yi kwana bakwai a hotel eh to a nemo iyaye aka nemo iyaye na ce shi mijin da ya aure tan kai ya zo ka a taho shi saboda ban san abin da zai faru ba a ofis dina idan suka haɗu da wannan ɗayan so suka zo muka zauna aka tattauna na ba su shawarwari na ce abin nan ya faru amma zan ba ku shawaran ɗayan uku mafi muni ita ce ta hudu na ɗaya a yi musu iyaka da wannan ɗalibin ba shi ba ita ya sa mana hannu ba zai ƙara kiranta ba zai ƙara mu'amala da ita ba matakin farko kenan mataki na biyu shi wannan da ya aure ta tunda ta ce ba ta son sa kuma tana bin wannan a kashe auren da shi a ba ta dama ta yi idda ta zo ta auri wannan din da take so in ba za a iya raba su ba a kashe auren wancan ta auri wannan din abu na uku shine a shi ya zo ya rubuta takarda ta yarjejeniya game da mu'amalarsa da ita a cire ta daga makarantar a cire a raba ta da jami'an kawai da zama ta koma gida kawai ta zauna yadda ba za su dinga haduwa ba na ce na hudu shine ku yi shari'a ku nemi haƙƙin sai suka ce sun zaɓi a yi shari'a na ce to ban yadda ba ni ban ba da wannan shawarar a matsayin mai ƙarfi ba kakku yi shari'a da na farko shekarunta ya haura sha takwas na biyu ita take zuwa gurinsa na uku da yardatta ake yin abin da ake yi ya za ku kada shi a kotu suka ce su dai a tafi kotu sai ce to a kirawo min dpo na ce bani police guda biyu ga 'yan hizba guda biyu a sa masa ankwa a sa shi a taho da shi gomba a danka shi a nan 'yan sanda su rubuta statement a kai shi kotu kun sa abin da ya faru ana zuwa kotun ya yi firi da bai karya dokar kasa ba bai matafi ɗaya ba an tambaye ta misali za ta iya faɗar ni na yarda ni na je ni nake son sa shekarunta ya haura so ƙarshe ba su ƙara tuntuɓa ta ba ba wanda ya mun waya a cikinsu ya ce me biyo baya saboda ba su waccan shawarar mai mahimmanci ba don ga wannan kes ɗaya ne da ya bi mu kano muka gani ba mu san irin waɗannan kesa-kesan a cikin garin gombe gudano suke faruwa ba wata mata aure ce za ta zo ta fara karatu kuma sai ta yi saurayi ga aure ga saurayi ha akwai wata ɗaliba da ta gaya mun ta ce ai malam yanzu akwai wani dabara da mata suke yi idan ta samu saurayin da take so amma bai da halin da zai aure ta to sai kuma ta kulle yarjejeniya da wani mai arziki ko mai wani mukami sai ta aure shi idan ta aure shi sai ya zama wancan miji ne na aure wannan kuma na soyayya ne ma'ana kun ga tana da aure tana cin amanar auren to sai wani ya bugo min wani malam ya bugo min waya daga Sokoto yace malam ga wata fatawa ta min nauyi ku kuke shiga irin wannan kes ko zaka iya ba mu amsa yace wata ɗaliba ce ta gama university ashe sun haɗu da wani yaro tana son sa sai ya zama bai da halin da zai aure ta sai samu wani babban ma'aikaci a Abuja ya aure ta sai kawai ya mai da ita Abuja to kwantak ɗinsu da matashin nan bai yanke ba shi kuma wannan mai tafiye-tafiye ne so duk sanda ya tafiya sai ta gayyato wannan sauran ya zo gidan to yanzu dai an shekara goma a haka shi wancan mijin ko sakare za mu kira shi ko a duk shekara goma nan bai san matarsa tana mu'amala da wani a waje ba to abin ta takaicin yatta da ta haifa ta farko da wannan saurayin suka samu yar kuma wai abin takaici wai hatta hajjudi suke suna azumin litinin da alhamis da shi kwartan da wannan matar wannan iya wanda ya fito fili suna nan misalai barjak na irin mu'amala da take gurɓacewa bisa ga wasu suna son yansu su karatun amma suke gudu wata kuma ta bugo min waya daga bauchi jiya ta ce malam karatu nake ina level 200 amma fa ni aure nake so zan yi na ce ah, kin gaya babanki ta ce na gaya masa me ya ce ya ce sai na gama makaranta na ce to Allah to ki haƙuri mana a gama ce a ba zan iya ba wallahi ba zan iya ba kuma na gaya masa in ya mun aure ba zan ja masa abin kunya na ce to ba ni lambar baban na ki nemo shi ni in gaya masa ayi yarjejeniya da saurayin zaki ci gaba da karatu amma in miki aure dan ban san yanayin da da irin filin din da kike ji ba to aka samu lambar mahaifin na ta bugawa bai ɗauka ba na yi masa test bai reply ba watakila zai ga sunana kuma zai ji cewa ina shiga harka aure da yawa watakila zai ga akan yassa ne kuma bai san abin shi ya shafa ba watakila da ya bani appointment ma in ba zai zo ba ni zan iya tashi in je habbaucin har gidansa da ko waɗanda nake kira su ki zuwa ko wanda na tura mata takarda akan yassa sai ya ce aje a gaya daurawan ba zan zo ba na ce to aje a ce masa daurawa ya ce ya faɗi inda yake shi daurawan zai zo ba shi nan ba magana ta gane shi ya faɗi inda yake daurawan zai zo ya same shi akan maslahar yasta ce to wannan suna nan da yawa saboda lokacin da ake shiga jami'a an riga an kai sha takwas kuma za a shekara hudu ko biyar so a lokacin mata sun riga sun shiga wani yanayi to in an yi aure karatu ya lalace mafi yawa samarin nan ba sa cika alkawari in an yi da su akan za a yi aure ta ci gaba da karatu ba sa cikawa shi yasa nan gaba muka ce a kotu za a dinga wannan alkawarin duk alkawarin da mace take so a saka na sharaɗi a cikin aure a je gaban alkali a yi za ta karatu ko za ta aiki ko za ta kasuwanci ko za ta sana'a za ta kiyaye ka'idoji ka yadda a ɗaura aure a haka in baka yadda ba ka nemi wata amma mutum zai ce ya yadda na yaddan aure ta tana jami'a kuma zan bata ta ci gaba da karatunta in ta gama karatunta ta samu aikin da ya dace da mace zan bata dama ta yi sai an bashi wannan damar da ya ga an yi ɗaya an yi ɗaya biyu sai ce wannan fashara ɗin ina ga gaskiya lokacin da na ɗauke shi ban shirya ba yanzu kuma na yi tunani na ga ni gaskiya ba za a ci gaba da wannan karatun ba ko an gama karatun ba za a yi aiki ba shi fa ya rubuta amma yake warwarewa to wannan shine dalilin da ke sa iyaye su ce ba za mu aurar da su ba sai sun gama makaranta to lokacin da za a gama makaranta kuma an kai ashirin da biyar saboda tsarin 6334 system da muke tafiya a Najeriya sai kayi shida a primary kayi shida a secondary kayi hudu a university in ba break sun an hada da NYSC da ya zama 18 in kana da shida da ya zama 24 to sai ka gama kafin ta gama shishiryawa ta fara jin kanshin talatin da ta fara jin kanshin talatin to kuma samari sai su fara cewa akwai matsala wani malami na jami'a wani profeso zai ce malam aure nake so zan kara amma ya islamiyya nake so kamar daga sha tara zuwa ashirin wacce take da akalla zuwa ashirin zuwa sama na ca profeso ba gasa university da bai ce kyala waɗannan ba ni yar islamiyya in gina mata irin tunanin da nake so da irin lissafin da nake so da irin yanayin da nake so da irin karatun da nake so da irin abin da nake so ce na ce ba kuka karantar da su ba ka ɗau ɗaya a ciki mana kawai ce a islamiyya in malamin jami'a zai gudu daga cikin jami'a ya taho islamiyya yana neman aure to me yake gaya wa mutane kun ga ashe kenan dole ne mu ɗauka mu a jami'a zama ne na karatu da tarbiyya da mutunci da daraja zama ne da za a yi shi don mace in ta gama ta samu sana'a ta samu aikin yi ta yi aure ta kuma zo ta zama mai daraja a cikin al'umma mata suna da daraja amma duk sai an kiyaye waɗannan abubuwa kamar yadda samari su ko matsalar su rashin sana'a in sun gama university sai ga mutum yana ta yawo da wata takarda a cikin yan bulawa ita sunanta me sunanta cv cv ina za ka ga na babanka babanka ba yana kiwon shanu ba <laughs> ka je ka taya shi mana so sai ka ga an tare a ma'aikata ɗaya na wuce nan na wani guri ga ana ta turereniya ana na ga an cika na ɗauka ma kuɗi ake rabawa sai aka ce ma'aikatan shara ake ɗiba saba'in za a ɗiba amma kuma mutanen da suka zo gurin nai wannan ya nuna mana akwai ƙarancin sana'a tsakanin al'umma so yan uwa abubuwan da yawa amma a gurguje abinda zan ce shine mu kiyaye waɗannan abubuwa guda hudu lokacin da muke karatu ƙidanmu kar ta gurɓata ibadanmu kar ta canza in ba wani dalili muka samu daga littafin Allah da sunnar annabi ba sannan halayenmu da ɗabi'o'inmu masu kyau in muna da su a waje mu ƙara jaddada su a makaranta in ba mu da su muka zo babu su mu yi ƙoƙari mu cakuɗa da masu irin waɗannan halaye don mu koya sannan mu inganta mu ta zamantakewa wannan shine a gurguje a takaice abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana والسلام عليكم